jama'a sashen hausa na muryar amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin fm na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa a ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraron mu assalamu alaikum ibrahim ka almasi garba ne da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar alhamis 4 ga watan janairun shekara ta 2018 bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar 'yan jaridar najeriya shiyar jihar borno ta yi tir da matsalar mai musamman ma a bangaren arewa maso gabashin najeriya za a ji ƙarshen hirarmu da hassan lawal sallau jibiya game da rikicin da ya gaure tsakanin shugaba donald trump da wani tsohon babban hadiminsa steve bannon za kuma a ji yadda ta kaya a wata babbar gasar kokowa da firaministan nijar ya hallara kuma kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafi da shirin sanar kasa ba kasawa ba ritwan abbas daga kasar ghana na tafi da sharhin jaridun kasar akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallacin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a jiya laraba kuma ya kashe akalla mutane goma waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne da ke garin gaboru jibi kaɗan kafin sallan asuba inda ya tada bam ɗin masallacin da ta rushe ta koma buraguzai ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin amma yana da alamar hare-haren boko haram ƙungiyar da ta kwashe tsawon shekaru takwas tana tafka ta'addanci da zub da jini da zumar kafa daular musulunci a arewacin najeriya lamarin da ya kai ga asarar rayukan mutane dubu ashirin a somaliya kuma gwamnatin kasar ta ce mayakan al-shabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da ake zargin su da laifin yi wa gwamnatocin somaliya da kenya da habasha leƙen asiri an kashe mutane ne a gaban jama'a ta hanyar harbe su a garin kuntuwale da ke yankin shabele ko a cikin watan da ya gabata ma mayakan na alshabab sun aiwatar da irin wannan hukuncin kisa akan wasu mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru goma sha shida bisa irin wannan zargin na leƙin asiri ƙungiyar ta zartar da hukuncin kisa akan jimlar mutane 22 a bara tara a cikinsu an yi musu zargi ne na leƙin asiri sauran kuma an zarge su ne da laifuka daban-daban da suka kama daga fyaɗe da luwaɗi da sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya lashe takobi cewa amurka za ta mara wa masu zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin iran baya kuma ya ce shugaba trump ya shirya ya ba da goyon bayansa ga masu zanga-zangar ba da kalaman baki kadai ba a hira da ya da greta van susteren wata mai bada tarbaci ga shirye-shiryen gidan rediyon nan na amurka a ofishinsa a jiya laraba mr pence ya ce Well, it's important to remember first and foremost that uh, Iran is the ya ce da farko ya kamata a san cewa iran ita ce kan gaba wurin bada tallafi akan ayyukan ta'addanci a duniya bancin zalunci da take haƙoƙin al'ummanta iran tana kuma aikawa da 'yan ta'adda zuwa wasu ƙasashe da ke yankin sannan kuma tana ci gaba da zama ƙasar da ke da tasiri mai yawa da kuma hatsari a wannan yankin sai dai pence ya ki ba da ƙarin bayani a kan matakan da amurka ka iya ɗauka a kan wannan lamari na iran yana mai cewar akwai matakan ba da taimako na musamman da amurka da sauran ƙasashen duniya za su iya baiwa mutanen iran idan suka ci gaba da dagewa wajen neman su. fadar shugaban amurka ta white house ta yi suka da zazzafin kalamai akan tsohon babban mai bada shawara akan dabarun gudanarwa na shugaba trump da ake kira stephen bannon wanda aka rawaito yana cewa ganawar da babban dan shugaba trump ya yi da wasu wakilai daga kasar rasha babban laifi ne da ya kai ga cin amanar ƙasa da kuma nuna rashin kishin ƙasa shugaba trump ya nuna fushinsa da rashin jin daɗinsa bayan da ya karanta kalaman na stephen bannon da ya faɗa a cikin wani sabon littafi da ya fito a cewar jami'ar hulɗa da manema labarai ta fadar white house sarah huckabee sanders a ganawa da ta yi a laraba da 'yan jarida mawallafin littafin michael wolf ya rawaito banin yana sukar ɗan shugaban ƙasar donald trump jr da sarkin shugaban ƙasar jared kushner wanda har yau babban mai bada shawara ne ga trump ɗin da kuma manajan yakin neman zaben trump da ake kira paul manafort saboda gana wadda suka yi da wakilai na ƙasar rasha wanda kuma suka yi alkawarin samar wa da wasu bayanai na batanci akan tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton Baba ya kubu makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka To bari mu fara da zangon daga jihar Borno inda kungiyar 'yan jaridar Najeriya shiyar jihar ta Borno ta ce sam manyan jami'an bangaren mai ba su koyi da mataimakin shugaban Najeriya wajen dakile matsalar karancin mai. A hirar da wakilinmu na jihar Borno ya yi da shugaban kungiyar 'yan jarida shiyar jihar Borno, Baba Sheikh Haruna ya ce. har mataimakin shugaban kasa da shugaban kamfanin mai na nnpc suka shiga cikin garin abuja suka kewaya gidan mai har allah da ikon shi aka samu saukin sa gani muka yi to in har mataimakin shugaban kasa zai yi wannan abun ya so ko ya je gidan mai da sauransu ashe ko akwai haki akan shugabanni ko kuma jami'an da suke aiki da hukumar mai ta ƙasa da dpr su ma su sa ido tunda wannan mai din sun ba mu tabbacin cewa akwai shi a kasa to me yasa ake shan wahalarsa kamar mu anan da muke nan a arewa maso gabas musamman ma kamar maiduguri ga wahalan fitine-fitinen tashin hankalin nan yanzu mutane suka fara farfadowa al'amuran kasuwa yau da gobe ya fara farfadowa kuma gashi akwai mai ba wai babu ba amma mu je aje ana sai da mai lita ɗaya ɗari biyu da zuwa 300 uku saboda Allah wanne wanne zamu ji da shi fitinan nan zamu ji da shi ko kuma wahalan mai eh shi yasa muka gani a zaman mu na yan jarida akwai haki akan mu muga cewa eh, mun jawo hankalin wayanda suke da harka a cikin wannan abin su ga cewa muga cewa sun kawo sassauci ranka da wasu jihohi za ga kamar ma an dakatar da hukuma kuma an rufe wasu gidajen man saboda boye mai da kin sayarwa da suke yi kamar a jihar Borno nan akwai irin waɗannan gidajen mai da suka fuskanci irin waɗannan horo ko kuma ya kuke ganin abin wato abin da muka lura wannan abun baya tafiya yadda ya kamata shi yasa na nake ga maka gani hakki ne akan mu mu zabarar da wayanda hakki ne akan su su ga cewa sun bi gidajen mai su ga cewa ai an sai da wannan mai din yadda ya kamata yadda dokan kasa ta shimfida to Allah kyauta kafin mu ci gaba ga wannan Mai ban tsara, uban bala. Mata ce tun da ilimi ya ɗara majahilci alfiyari ya ɗara mugunta mai tsada ya mai tsada ai ga su zaran adi dogon banza gaida bazan jiya yanzu kuma bari mu kaɗa wato jamhuriyar Nijar inda aka kammala babbar gasar kokuwar da har sai da firaminista Birjir Fani ya halara Tamar Abari gare ki. shugaban gwamnati minister birji rafini shine ya jagoranci karshen kwamfalar kokowar ta 39 da aka gudanar a nan da magaran inda tasi usani na da magaran ya ɗauki takobin yayin da ya kada haya kaka na jihar tawa mai rike da takobi na bara sai dai ya yahaya kakan da ya sha kayi cewa ba wani bacin rai a tare da shi yanayi ne na wasa da ko masu nazari kan wasanni yaya za su fassara kokowar ta tasiu da yahaya yanik keta wani mai kula da harakar wasanni ya yi bayani kamar haka idan kun gani bisa dan kokowa ne mai kokowa a hankali bai da garaje sosai shi kuma yaya kaka tun da ya shigo ya katse tun da akwai sai da ya tambaya arbitrin ya hudo ta laya da ƙasa wanda 'yan kokowar zandar suka sa kenan daga nan ma ya sare kuma ya san lalle wannan takobi ya ɓadda shi. Ga kuma yadda da magarawa suka nuna farin cikin su game da wannan takobi da tasi usani na jihar da magaran ya ɗauka. Mun yi wanka mun wanke idanu mun shata zandar garin mu ce to wannan takobi da Allah ya babu alhamdulillah muna godiya mu da magara mun gode wallahi mun gode muka kama Allah muka kama ba tsahi Allah muka kama ba tsahi ba Allah ne mai tabana kimanin miliyan goma ne dai aka ba sabon sarkin kokowar dan galadima na da miliyan biyar kokowar dai ta bana ta zo da gardandami da ya mutsi sosai duk da ma dai ba a samu wata matsalar ba tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to a gaida tamar To kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, an shiga wata rigima tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wani tsohon babban hadiminsa Steve Bannon, wanda har ma muka kawo muku fashin baki kashi na farko, wanda wani mazaunin Amurka kuma mai sharhi kan al'amuran Amurka Hassan Lawal Sallau biya a kashi na biyu kuma na ƙarshe a wannan hirar na tambayi a shi lawal sallau jibiya cewa shin ya ke ganin tasirin wannan rigimar hmm. mutane su cewa to inda dai wanda yake kusa da shi shugaba Trump kamar shi Bannon na cewa shi dan Donald Trump ya hmm. haɗu da shi wa'ancan Rasha kan magana yadda za a yi a zakulo wani datti wato kan ita Hillary Clinton wato hmm. treason da amanar ƙasa ne saboda haka zai kara ma wannan binciken ta goma shi kuma mutane suna ganin cewa lalle lalle wannan binciken ko bai kai ga shi shugaba Trump din ba ko wasu makarraban shi wa'anda kamar yadda aka fara gani a Paul Manafort wanda shi uh, already ma riga an kai shi kotu ma an uh, yi cajin da shi. Wannan zai shafi kamar kimar Amurka idan duniya ko kuma dai ya? To already dai tun da wannan gwamnatin ta zo kimar da za a ce a yi ta ɗan samu matsala a idajen kasashe da yawa na duniya. Mm. Wato ban san dai ko zai shafi kasar ba baki ɗaya amma dai ita dai gwamnatin da take kai yanzu haka mm. za a iya cewa mutuncinta a kasashen duniya ba kamar gwamnatoci da suka wuce ba gaskiya ba kamar yanzu ka ga abin da aka yi akan Falasɗinu din nan. A mm. majalisar ɗinkin duniya ma yanzu aka je aka ce a yi zaɓe a ga suwa za su goya ma amurka baya suwa ba za su goya ba kuma da karshe dai wanda suka ki goya ma amurka baya kan ainihin manufarsu ta Israel da Jerusalem mm. kaga su suka fi rinjaye. Mm. To kaga can anan dai an fara samun matsala. Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya kenan ke fashin baki kan rigimar shugaba Donald Trump da wani tsohon babban hadiminsa Steve Bannon. yanzu kuma bari mu koma gefe guda usman kabara ya gabatar mana da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta zama kasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu bi mu ne Zaharaddin Sani Funtuwa domin mu ji tattaunawar da ya da wani bawan Allah da ke ba wani gwamna shawara a arewacin Najeriya wanda ya bayyana cewa an zarge shi da cewa yana cinye kuɗin da ya kamata a ce yana wa mutane masu bukata ta musamman ayyuka ko kuma taimaka musu. Inda ya fito ya ce san ba haka abin yake ba. Bari mu mu zaharaddini mu ji tattaunawarsa da wannan bawan Allah. Assalamu alaikum masu sauraron mu suna na tare Sani Dutsamma ni ne mai ba gabar shawara kan al'amuran mutane masu bukata ta musamman ko na kasansu. Me kiranka ga su yan uwanka waɗanda kake jagoranta a wannan ofis? Me kiranka akwai wani shawara ko kuma bukatar wasu shawari da kuke da su a gare su? Eh muna bukatar kullum a eh, Muntari Sani Dutsamma mai ni mai ba zaunar shawara kan al'amuran mutane masu kasa na sha kira da cewa ban iyawa ni kadai duk wanda yake da lambata ko ya san nan ofis din ya nemi ni ya zo kowane ne ko daga yana yake zan saurare shi yana da shawara kaza ya kamata ga yadda za a ci gaba kuma sannan yana kira mu haɗa kanmu mu daina amfani da jita-jita ko kuma neman yanda za mu sa gwamnati ta samu rashin karfin gwiwa a kanmu da ta wannan gwamnati ta mai girma na honorable aminu mai nasar da ta kirkiro wannan ofis wannan fa shi ne farkon da aka kirkiro ofis ƙura'a mu take da amfani saboda haka yana kira ga kan duk mutum ko mutane masu bukata ta musamman na kasassu mu zo mu ci gaba da haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya eh a kiran da nake ko kowa ya fito karbi katin shi wanda bai yi ba ina ma amfani da wannan dama ku yan jarida ku saman wannan yana da muhimmanci mutanenmu masu nakasa kar mu bari abin mu baya wanda katin shi bai da kati ya hito ya yi wanda ya riga ya ba a bashi original katin shi ba da Allah ya mai kokari mu je mu an shi kati mu yi domin mu shiga zaɓe to su sauran nakasassu waɗanda suke yawon bara haka gararan ba da wani abu wanda kila baya rasa nasaba da kila su har yanzu ba su gamsu da abubuwan da ake musu ba to me za ka ce ganin cewa ana so su bonan bara eh shi kasan an ce dambu in yawa bai jin mai kuma ba a haihuwa yaro rana ɗaya rarrahe ya tashi fara tafiya rana ɗaya sai a hankali saboda haka ita wannan gwamnati ta mai girma honorable aminu bello masari ta zo da kyakkyawan niyya da kuma niyya yadda za a hana bara a hankali saboda babban misali shi ne na sha gaya muku a nan wannan gwamnatin ce daga kirkiro wannan ofis ta zo ta ce a tattara na kasassun jihar katsina a ba su rancen kuɗi masu kananan sana'o'i naira dubu talatin talatin an yi wannan a ƙarƙashin sam ofishin sa na empowerment abdulkadir nasir eh, andaji sannan har yau gwamnatin nan ta raba kejis lokal gamban talatin da hudu aka ba nakasassu duk da yake mun sani guragu suka fi yawa a ciki amma dai an ba makaho daya nan jihar kanan hukumar karamar eh, hukumar dutsen matawa kenan an ba kurma to cages din nan sai har da dubu ishirin na sayan kati mutum ya rika sayar da kati to ya za ka yi da su guragu ga shi an ba su wannan kayayyaki da kake ambata su suka fi ma samun kaso mafi tsoka mun ji a funtuwa wani shugaban kungiyar guragu yana cewa kamakon kyale su ba a yi da su me zaka wani irin martani za mai maida eh ai ga martani na na gaya maka an ba su kejis wannan kijiyar kejis din 34 kaga guragu suke eh, da biyu a cikinsu kuma kwanan nan ba da daɗewa ba a ta ƙarƙashin ma'aikatar jin daɗin jama'a wa'anda suke irin wasan ƙwallon nan na guragu da ake kira farasoka an ba su kuɗi ya kai wajen miliyan hudu kwanan nan aka kashe masu aka ba kowane naira dubu ɗari cikinsu cewa ya je ya samu sana'ar da zai su masu wannan sana'ar ƙwallon da su da officials naira dubu ɗari ɗari haka mai girma gwamna eh, right honorable abinu bello masari ya bada aka ba su wajen naira miliyan hudu a kashe ka je inda za ka iya samun gobe ka samu justice musa shi ne chairman na fara farasoka zai tabbatar maka da wannan shi ya ba su kudin nan suka yi sayanin suka aishi kudaden nan to saboda guragu kenan nake maka magana to saboda haka su ce ma ba a yi da su ko ba komi ba su tambayi shugabanninsu na ƙungiyoyinsu. in sako bai kaiwa wurin su to su tambayi shugabanni na kungiyoyin ba wai ofishin SA ne ya hana ko kuma gwamnatin Right Honorable Albino Bello Masayar ta hana a'a sai dai in an yi irin abun nan eh, eh, rijiya ta ba da ruwa guga ta hana amma in ba irin shi ba ana yi bakin gudan kuma ba guragu kawai ba har kurame makafi kutare duk nan da da da da time sosai sai in lissawo maka ɗaya bayan ɗaya abin da aka yi ko da ya yake wa'anda aka yi masu ba ma abin da yasa na fi mai da kai ga guragu su kai firar da su kwanan in baya suka ce su ba abin da ake yi ko kuma ma ba san gwamnati na yin wani abu ko akwai wani bayani na kashin kanka da kake so kai wanda ban tambaye ka ba eh bayani na kashin kai na ah, kamar zan yi magana tana dangantaka da cewa kiran da da kake ce man ko da kiran da zan yi um, a cikin wannan lokaci da muke da shi ku 'yan jarida na tabbatar kuna da labari ko da baka samu rahoton ba hmm. uh, mutanenmu wasu tsirari sun fito sun tattaro jama'a sun wahalar da su saboda yayi wahalar da su sun sa sun zo sun ce za su a yi zanga-zanga da sun ce an bani kuɗi naira miliyan 22 na yin database capture capture na database na cinye ah, sun ce an bani kuɗi da azumi in saye abinci miliyan hudu na cinye to yana kira da shi nike kira gare su nake magana jita-jita ce ba tushe bare makama duk wanda ya ce maka ko ya ce masu ai ga kuɗi an bada an cinye to su ce mashi kamin su yadda ya kira su je su zanga-zanga ce su ce ina shaida daga yana suka samu eh, wannan gaskiya a al'amari har yau mutanen nan ba wani da ya kawo shi daga inda aka ba da wa'annan kuɗaɗe saboda haka yana mu kada mu yadda wasu 'yan fasa kowa ya rasa su raba kawunan mu su samu mu zamanto yanzu an fara yi da mu an sanya mu cikin gwamnati muna da wakili wata rana a ce to ai bamu da haɗin kai kuma zanga-zanga muke ma gwamnati za mu kashe ofis. To a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Zuwa gaida Usmana yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labarin ta yau ne tattalin arzikin kasar Ghana na akan kyakkyawan turba. Jaridar ta ce wani rahoto na Bloomberg Guide na shekara ta 2018 ya bayar da siffa kyakkyawa dangane da makoman tattalin arzikin kasar Ghana yana mafaɗan cewar girmama da tattalin arzikin kasar ya samu da kashi 9.3 cikin rubu'in karshe na wancan shekarar da ta gabata a dalilin haɓakan sarrafan mai da aka samu ne yana mai faɗan cewar in wannan haɓaka aka ci gaba da samunsa lamarin zai ƙara ƙayatarwa ainin har yau a jaridan na daily graphic a shafin gaba an kame wani sarki da makarrabansa guda biyu saboda dalilin an same su suna bisa wasu sassan jiki na shanu domin yin tsafi A shafi na biyar na jaridan wannan labari ne wuya ya shimfiɗa burin shi masu sauƙi. Jaridar ta ce shababben shugaban ƙasar Liberia George wiya ya shimfiɗa waɗansu ƙudurori masu ƙauki tsawon shekaru shida da zai yana mulki yana mai kira ga al'umman ƙasar Liberia da su mai da hankali wurin aikiwa da kayan abinci waje sa'an nan kuma a dukufa ƙa'in da na'in wurin farfaɗo da gimshikin ƙasar. Ita kuwa jaridar da Inquisitor babban labarin ta shine a binciki kwamitin nan na nazarin yadda ake bayar da Mandela. Jaridar ta ce manyan jami'ai na bankin Ghana na buƙatar lallai a binciki irin rawar da wannan kwamiti wadda ke nazarin yadda ake bayar da kwandila yadda chairman wannan kwamiti ya gudanar da harkokinsa daga jaridar inquisitor sai mu duba jaridar daily guide jaridar daily guide a shafi na goma sha bakwai labari da take da shi shine alfa radio ta kai agaji ga marayu jaridar ta ce alfa radio wadda tashar radio ne a kumasi da jofel catering services ita ma a kumasi sun haɗa hannu wurin kai taimako ga gidajen marayu a kumasi yayin bikin kirsimeti waɗannan kamfanoni guda biyu sun bayar da buhun shinkafa goma da galan ɗin mai hudu da kuma katon ɗin lemun kwalba sha ɗaya da kuma paki na bisketi guda goma sai kuma shinkafar da fried rice da naman kaza wadda aka raba wa sama da marayu saba'in a gidan kula da marayun tsarawa da kres kuma sun bayar da kuɗi gana sidi dubu biyu ga gidan marayun da wannan sharhi na jarida daily guide dandasa aya ashirin ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. To a gaida Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na bungiyar Amurka. Mai magana Alhaji Audu bin Kampala Malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na yi godiya ga mai girma gwamnan jihar mu ta jigawa muhammadu abubakar badaru game da irin ayyuka na alheri da ike shuka wa al'ummar jihar jigawa musamman ni ƙasa ta masarautar haɗeja hakika ba mu da abin da za mu ce ga mai girma gwamna sai dai godiya assalamu alaikum mai magana hudu muhammad bello daga karamar hukumar kan jihar taraba shugaban rundunar adalci na jihar taraba ina kira matsalan ga ainihin shugabannin afirka yi watsi da barazana irin na donald trump a kan cewa zai daina ba su tallafi da sauransu a ba shugabannin afirka arzikin da allah ya mana kasashenmu bai ma ishe mu ba sai mun kula amerika ina son su fahimta idan amerika ta nace tana kama gudunmawa ko tallafi to ɗayan biyu ne walau akwai wani abun da ta gani na ma'adinai a ƙasanku sun mata wawura ko kuma abin da ya taso na duniya ku zanta ba ku da yanci kuna nan tankar bayi abin da take so shi za ku yi biyayya kan haka don aka dubi wannan abubuwa guda biyu na duk inda take kai tallar zai wuce manufanta kenan ba domin ba ta aiki a banzai ta ci riba ba taimakon Allah da annabi ba ne mu koma ga Allah mu dogara ga arzuka da arziki ya mana arzikin wannan wadata arzikin a wannan kasashe tamu wannan shi shine zama zaman lafiyarmu da ci gabanmu da mutuncinmu. Assalamu alaikum sunana babba Haruna da babba Joga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillahi ala kulli hal a yau dai ni ma zan yi kira ne ga 'yan ta'addan Boko Haram cewa su yi wa Allah su ajiye makamansu domin su zo su rungumi zaman lafiya saboda babu abun da ya fi zaman lafiya daɗi domin kuwa wannan abu da suke yi ni ban sa ba. ban ga amfanin ba ban ga ribar da za su samu ba yanzu haka su ma hankalin su bai kwanta ba al'ummar da suke kashewa hankalin su bai kwanta ba to don haka ashe ma babu amfanin kyan ɗakin da ba shi da kofa don haka su yi wa Allah su ajiye makamansu muna addu'a Allah kawo mana zaman lafiya a ɗaukacin yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Jiya Amerika. Da Allah ku isan ya sako na gon ainihin gwamnatin jihar Kebbi a ƙarƙashin jagorancin alhaji abubakar atiku gudu. ina taya shi murna samun jigajigan jam'iyyar rawa ta cdc waɗanda suka rawo jam'iyyar mai mulki ta apc irin su gwamnan jihar kebbi tsohon gwamna a cikin wani nan ɗakin gari da mataimakin shi da kwamishinoni ne da shugabannin ƙananan hukumi to yana ma gwamnatin jihar ke fatan alheri bisa ga wanga babban kamu ta yi na jigajigan jam'iyyar adawa da suka dawo jam'iyyar mai mulki. To yanzu kuma ga Baba Yakubu iri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba kuma ya kashe akalla mutane goma waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne da ke garin gamboru jim kaɗan kafin sallan asuba inda ya tada bam ɗin masallacin da ta rushe ta kuma buraguzai a somaliya kuma gwamnatin ƙasar ta ce mayakan alshabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da ake zargi da laifin leƙen asiri to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin in salama da ku ina taya iyalan malam yusuf jinjiri da malam yahaya wada duk a ƙaramar hukumar ikara ta jihar kaduna da za a ɗaura auren 'ya'yansu dauda yusuf da ladi ibrahim a majami'ar anglican ta bakula ƙaramar hukumar ikara ranar asabar da ƙarfe goma na safe Allah ya bada albarkar aure da zaman lafiya amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma baba makeri da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin jim cook ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa anjima.